DW dandalin matasa. To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri bar kanmu da warhaka kuma bar kanmu da sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na dandalin matasa wanda ya saba a taɓo ci gaba ko akasin haka da matasa ke cin karo da su a rayuwarsu ta yau da kullum. Zaman girma da arziki tsakanin matasa a ƙasashe da suka yi fama da rikice-rikice a baya irin Chadi ya zama wani kalubale sakamakon bambancin addini da na kabila da ake fama da shi a kasar sai dai wasu matasa sun fara yunkurin tabbatar da haɗin kai tsakanin masu jin jini a jika shekaru arba'in bayan yakin basasa da cadi ta yi fama da shi idan kuka kasance tare da mu za ku ji ko su 'yan cadin da aka yi shirin da su sun amsa kira ko ko a'a muhammad awal balarabi ne ke farin cikin jagorantar shirin dandalin matasa na wannan makon. inji mone ana kan inji mone shulu zuku foga tampo to madalla a lokacin da chadi ta yi fama da yakin basasa a 1979 shekaru 40 kenan da suka gabata ba a haifi akasarin matasan kasar na yanzu ba amma kuma sun ari halayyar da iyayensu suka tashi da shi na zaman ɗarɗar da sauran 'yan ƙasa da yare ko addini ya raba su lamarin da ke dagula lamura a zamantakewar manyan na gobe na cadi sai dai wasu matasa da ke da ilimi mai zurfi na ƙasar sun fara kosawa da halin da matasan ƙasar ke ciki lamarin da ya sa su kirkiro da hanyoyin sada zumunta tsakanin manyan na gobe na cadi alal haƙiƙa ma dai sun kirkiro da takin no limit wato rashin iyaka a shafin facebook don taimakawa matasan cadi mantawa da abin da ya faru a baya tare da yarda da junansu da zummar karfafa zaman lafiya wanda masu iya magana kan ce ya fi zama ɗan sarki. Wata masaniyar ilimin zamantakewa kuma marubuciyar adabi mai suna Zainab Tijjani da kuma wani mawaƙin rap da ake kira Rice Kim su ne suka jagoranci shirin na No Limit a Chadi don gudu tare kuma a tsira tare a cewar Zainab Tijjani. Mun kirkiro da No Limit a kafofin sada zumunta na zamani da nufin tunzura matasan Chadi da su wallafa hotunansu domin mu kawo ƙarshen bambancin addini da na ƙabila da ke hana mu kyautata zamantakewar mu. daga bisani ne muka faɗaɗa shirin saboda har yanzu akwai waɗanda suke kaduwa da zara an tana musu da yakin da aka yi fama da shi shi ya sa muka yi ƙoƙarin gano inda matsalar take domin lalubo hanyoyin magance su kyama da nuna wariya na ci gaba da zama tsumagiyar kan hanya tsakanin matasan cadi inda 'yan arewacin kasar waɗanda galibinsu musulmi ne ke haɗa kawunan su wuri guda yayin da su kuma 'yan kudanci waɗanda kristoci ne suke zargin cewa ana ci gaba da mayar da su saniyar ware. Wannan dalilin ne ya sa shafukan sada zumunta na zamani musamman ma Facebook suka zama wani dandali na wallafa sakonnin kyama ga rukunin masu jin jini a jika da ake gaba da su. Sai dai kuma sannu a hankali matasan na Chadi sun fara mayar da su cikin kube, inda suka fara dawowa daga rakiyar zage-zage da nuna kyama ga wasu 'yan ƙasar da ƙabila ko addini suka raba su. Saboda haka ne ma a kwanakin baya, wata tawagar matasa da ta kunshi 'yan cadi 25 da suka fito daga larduna daban-daban na kasar suka nika gari zuwa lardin mayo kebbi na yamma don tattaunawa da sauran takwarorinsu kan batun zaman tare chelsube batali jakadan no limit wanda ya kasance a cikin wannan tawagar ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu Lors de ce voyage, nous avons eu à découvrir vraiment le Mayo Kibi en profondeur. A lokacin wannan balaguro, mun samu damar lakartar lardin Mayo Kebbi, ma'ana salon rayuwarsu kama daga irin abincinsu har zuwa al'adunsu a takaice dai mun je ƙauyuka da dama lamarin da ya bamu damar sanin ƙabilun da suke can musamman ma yarukansu dama manufar ziyarar ita ce sanin salon rayuwar wasu kabilu. Dama dai shirin No Limit ya yi amfani da kafar Facebook wajen tattara littattafai daga wurin matasan Chadi da Allah ya huwace mawa. Saboda haka ne tawagar masu jin jini a jika da rarraba littattafai sama da dubu ɗari hudu da ma dai sauran kayan karatu ga wasu ɗalibai da ke rayuwa hannu baka hannu ƙwarya a wasu ƙauyuka na lardin mayo kebbi na yamma tuni ma dai wasu daga cikin matasan na cadi suka gamsu da wannan mataki kamar yadda wannan 'yan matan ke faɗi une bonne initiative pour ces personnes-là de se réunir et parler. Mataki ne mai kyau waɗanda mutane suka ɗauka na haɗuwa wuri guda don tattaunawa kan haɗin kai. Dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi don ciyar da ƙasar Chad gaba. Sai dai wasu matasa na ganin cewa da sauran rana a ba. wajen tabbatar da haɗin kai sakamakon ƙabilanci da ake fama da shi a cadi. Euh, Na lura da cewa daga kudu zuwa arewa ana nuna ƙabilanci. Misali garin Injari da ke arewaci ba a samun 'yan kudu. Wannan kuwa babbar matsala ce. Idan wannan tsari ya samar da wata hanya ta kyautata zaman cuɗenin cuɗeka, to babu shakka lamarin zai kyau sosai. ita ma wannan matashiyar ta ce magance matsalar tsangwama kan addini ne kawai zai iya haɗe kawunan 'yan cadi wuri guda. No Limit a une très bonne initiative. je tiens à No limit wani yunkuri ne da ya kamata a yaba, amma ina so in taɓo matsalolin da ke tattare da wannan yunkuri. Matukar ana son kyautata mu'amala tsakanin 'yan cadi, ya kamata a daina la'akari da addini, idan ba haka ba, ba za ta taɓa cin maburi ba. Shirin ƙarfafa danƙon zumunci tsakanin matasan Chadi na shan fassara mabambanta daga iyaye da masu lura da al'amuran yau da kullum na ƙasar. Sosten Bernoji, wani ɗan jarida kuma marubucin adabi ga misali, ya yi maraba da yunƙurin matasa na tabbatar da zaman lafiya tsakanin su, sai da ya ce haƙasu ba za ta cin maruwa ba. muddin yanayin rashin adalci ya ci gaba da wakana a kasar ta Chadi. Moi, je pense qu'il faut un travail de fond pour que les esprits soient apaisés. Ina ganin cewa akwai buƙatar gudanar da wani gagarumin aiki dan ganin an yafa laifukan yaƙi wajibi ne ga duk wanda ya san ya taɓa aikata ba daidai ba to ya nemi gafara daga kabila ko yankin da ya aikata wa laifin dan ganin an ɗinke barakar da ta kai ya kamata mu faɗa wa kanmu gaskiya akwai wani mummunan tabo a zukatan mutane wanda gwamnatocin da suka shuɗe suka gaza warkawar jama'a wannan yasa ake zaman doya da manja tsakanin kabilun lallai akwai buƙatar sasantawa idan har ana son haɗin kan ya tabbata. Wannan matsalar ta zaman ɗarɗar na daga cikin abubuwan da ke cewa matasan shirin No Limit tuwa a ƙwarya. Akan wannan batu ne ma ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin matasan na cadi kan hanyoyin da ya kamata a bi wajen tabbatar da zaman tare. Ko da shi ma Chelsube Fatale, jigo a ƙungiyar ta No Limit, sai da ya tsokaci akan wannan batu. Dans toutes les initiatives, dans toutes les associations, je crois les difficultés, ça ne manque jamais. A kowane yunkuri, a kowace ƙungiya ba a rasa matsaloli. a no limit zato da ake yi mana ke bata lamari a fili yake cewa mutane ba su gane abin da muka sa a gaba ba manufar mu ita ce neman haɗa kan 'yan cadi ba tare da la'akari da kabilanci ko addinanci ba duk wanda yake so ko kaunar abin da muke yi na shiga ne a matsayin shi na dan cadi membobin no limit na cadi na ci gaba da ninka ayyuka don karfafa cuɗe ni in cuɗe ka tsakanin matasan cadi waɗansunsu dai na shirya tarurrukan tattaunawa a unguwanni da makarantu kan muhimmancin haɗin kai da zaman lafiya yayin da waɗansu kuma suke shirin yaɗa manufar a ko'ina cikin ƙasar ta cadi don tabbatar da zaman lafiya tsakanin matasan ƙasar. To masu mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kai gaci. sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda za ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, ni Muhammad Awal Balarabe da na tsara wannan shirin kuma na gabatar. Nake muku fatan alheri daga nan birnin Bon, na tarayyar Jamus. بتشوكا بقلبين لا ليلي قاعد